yau majalisar zartawa ta najeriya wadda ta zauna ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban ƙasa akte na madisambu ta yi nazari ne da tattauna irin matakan da gwamnatin tarayyar najeriya take ɗauka ko ta yi shirya ɗauka domin tabbatar da ciwon nan mai kashe mutum nan take wato zazzabin nan na ebola bai bazu kamar yadda yake bazuwa a waɗansu ƙasashen afirka ba a halin yanzu kwamitin da gwamnatin ta kafa tun farko domin duba da tsara da yin nazarin abubuwan da ya kamata a yi domin ɗaukar matakai akan wannan ciwon yau ya gabatar da rahoton ga gwamnati inda aka yi gyaran huska kuma aka ɗauki matakai da ya kamata domin tabbatar da rahoton ya yi aiki ta yadda ciwon ebola ba zai bazu ba a najeriya wanda tun farko isuwa wani mr patrick soya ɗan ƙasar liberia ne ya yi sanadin shigowar ciwo a cikin najeriya kamar da yadda ministan watsa labarai na najeriya mr labaran mako yake bayyanawa a firar da na yi da shi yana cewar duk waɗanda suka yi mu'amala da mr patrick soya a yanzu gwamnati ta shaida su kuma ta killace su kuma ana duba su har ma wasu sun fara rasa rayukansu ciwo ce wanda ba za ka sai kana da shi ba wani lokaci sai sati uku zai kafe nuna kansa so duk wanda suka taba shi suka yi mashi suka lura da shi asibitin a gwamnatin tarayya sun ajiye su a wuri da gwamnatin jiya lagos to daga can zuwa yanzu mun samu wanda suka yi lura da shi wannan mutum mutane guda shida yanzu a ciwo na ya kama su kuma allah ya tamake mu suna na wuri daya kuma ana kokari ana basu maganin da dai zai dan lura da su Ah, domin wani yana da wannan ciwo ah, ba zai mutu ba wasu allah yana tamake su ba za su mutu ba amma san lura da su sosai an ba su wasu maganin da zai rage masu wasu wahalolin da ah, suna da ciwo ke kawo wasu allah sai tamake su ba su mutu ba amma yanzu haka cikin mutane shida ya yan najeriya suka kama wannan ciwo da ta su da rasu jiya sora biyar din suna na har yanzu a wannan wurin da aka je su kuma likitoci suna lura da su to akwai maganar akwai maganar wani magani da aka ce kun fara gwajawa eh, eh, maganan eh, muji a kowane maganin da an yi amfani da shi a amurka domin akwai likitoci na amurka da suka kama wannan ciwo a kasan liberia sun kai su jida sun kai su amurka suna suka ba su wani magani wanda sabo ne ba rigan gwada shi kan mutane ba amma muji an ba su maganin kuma ya nuna kamar sun samu sauki yanzu haka gwamnatin najeriya ta riga ta rubuta ma kungiyar lura da irin wannan abu amerika da wannan eh, zama lafiya a amerika ah, mu gani ko allah zai tamake mu mu samu wannan magani mu ma mu yi amfani da shi mu gani ko zai tamake eh, wanda ah, su riga sun kama wannan cuta ah, banda wannan babu wani magani da ana da shi yanzu wanda za a ce an ba mutum ah, ciwo sai bar shi domin mu ji wani labari wai eh, mijin goro na hana wannan ciwo ko kwana eh, ba da lafiya wanda sun kama to gasken shine wannan babu tabaci domin kada mu je mu sha una abu wanda ba gaskiya ba ne to kuma muna ga al'umma duk in sun ji wani magani wanda za a sha eh, domin wannan ciwo ya bar mutane kasu ya daba sai dai kwa in ah, wannan sai kuwa makatan ciwon lafiya su ne suka fada kuma ba makatan ciwon lafiya minit na makatan ciwon lafiya na nigeria ita ce kade tana da eh, iko ta ga nigeria yayan najeriya in akwai magani da zai eh, eh, eh, lura da wannan ciwo ko kuma kowane cuta a Najeriya. Mista Labaran ma kuke na ministan watsa labarai na Najeriya yana tattauna halin da ake ciki dangane da zazzabin nan na Ebola da ke bazuwa a cikin kasashen Afirka ta yamma. A halin da ake ciki dai gwamnati ta fara ɗaukar matakan yekuwa a kafofin watsa labarai daban-daban domin faɗakar da al'umma akan muhimmancin tsafta da kuma amfani da abubuwan da suka kamata domin tabbatar da ciwon bai bazu a cikin al'ummar ƙasa ba umar faruk musa amurka a abuja najeriya